Ah, mutumi na assalamu alaikum <laughs> wa alaikum salam ya me kake yi ne wallahi ina gem ne ya ka shirya kuwa shirin me fa a ah, gobara mu dan mana ko baka sani ba a ah, na sani mana yau to wani shiri kake masa a wani shiri kuma a cikin ramadan raga an saba azumi 30 ne zamu yi kawai kai ramadan fa ba iya azumi bane kawai shikenan a <laughs> ah, to da haka me yake nufi ramadan wata ne da yake buƙatar yawan ibada da zikiri da ambatan Allah musamman karatun alkur'ani a cikin sa ya kamata a ce a matsayin da kake matashi ya kamata a ce ka karanci alkur'ani duka a wannan watan ramadan saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zo Abu Dawud da yake cewa azumi da alkur'ani za su ceci masu yin sa ranar gobe alkiyama azumi zai zo ya ce ya Allah na sa shi jin yunwa kuma na hana shi duk abubuwan da yake so na sha'awa a rayuwa don haka ka bani ceton sa shi kuma alkur'ani zai ce na hana shi bacci kaga duka abokai ne dan haka ya kamata a ce ka sha'awar ramadan Kur'ani fa kusan izu 60 shafi 604 kai ka san ga ayyuka ga kasuwa ga waye abin ya yawa wata ɗaya fa sai dai in baka tsara mar ban kai tsari normal ne kamar ya ban gane ba idan ka lissafa a rana kana da sallah biyar ta farilla bayan kowace sallah kawai abin da ake so da kai ka samu kamar minti goma sha hudu ka karanta shafi hudu na alkur'ani in ka hada shafi hudu sau biyar a rana zai baka shafi ashirin in ka hada shi sau talatin zai baka shafi nawa ka shafi ɗari shida ka kammala alkur'ani shafi hudu ne rage ko da su zaka wannan kai kuma fa haka ne wallahi a to na faɗa maka bokina ka haɗu fa wallahi Allah ko Allah da gaske okay na gode okay thank you